gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari rahmanir rahim wata bakwai kashi na uku to me za ta yi masa idan sun tafi taron ko kuma dai salon ya ƙara takura ta fiye da wacce take ciki a yanzu gabanta ta ji ya faɗi kadai a ce so yake sai sun je abuja sannan ya haɗa shimfiɗa da ita tunanin hakan kawai yasa ta ji hawaye sun cika mata idanu ta goge su tana tana alkawarin da ta yi cewar ba za ta sake zubarwa auren na ta can nan hawayenta ba ko me zai faru kuwa ta dai san akwai rikici kwance idan har abin da take tunani ya shirin faruwa wata iri ya kewar amma take ji kamar zuciyarta za ta fito ta ɗauko wayarta tun satin bikinta aka kwace mata wayoyinta duka aka bata wannan aka kuma sake mata sim babu nambar kowa sai ta 'yan gidansu da kuma kausar. Ta sake jin wata tsanar na ta ce a zuciyarta. So take ta ga karfe nawa don tana son fita sosai. Idaninta ya kai kan dates in wayar. Ji ta kanta ya wani irin sara mata. Lokaci ɗaya wani irin jiri ya kwashe ta. Shida ga watan uku, 2015. Ta dafa bangon wajen tana kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu adadi. Ko zuciyarta za ta samu nutsuwa daga yanayin da ta shiga. A wani bangaren kuma tunaninta ya kai ta wani lokaci can baya. Tana kwance kan gado wayarta ta ɗauki ruri. Jin kiɗan kaɗai ya bayyana murmushi a fuskarta. Dagawa ta ta kara a kunna haɗi da yin sallama. Ya amsa mata daga ɗaya ɓangaren ya ɗora da faɗin. Haba mana tawan. Sai an ja min aji za a ɗaga wayar? Dariya tai, wani san shi na sake shigarta ta ce. Nawan ni na isa, kawai dai, kawai dai mi Tana jin murmushin da ke murya shi. Ita ma murmushin take yi a kunyance ta ce, Na yi kewarka ne nawan. Ajiya zuciya ya sauke da ta ji ta har ta cikin wayar kafin ya ce, Idan na faɗi nawa a fili zai yi yawa tawan. sha Allahu shida daga watan uku zan dawo. Limshe idanuwan ta yi saboda hawayen da ta ji suna mata yawo. Muryarta na rawa ta ce, Wata uku kenan nawa? Sai da yi jim sannan ya ce, tawon ki min addu'a ke dai. Ran da na dawo ba za a yi awa biyu ba za a yi magana auren mu sha Allah. Ba za ta iya ci gaba da maganar ba. Da kyar ta ce, Nawan za mu yi waya an jima. Ya yi shiru na wani lokaci kafin ya ce, Babu damuwa, ina son ki sosai. Take care of you for me. You too. ta amsa tana ajiye wayar ta san zai kashe cikinsa ya ji yana masa ƙara kuma ya san yunwa ce tinti ɗin da ya sha da safe bai kuma samu nutsuwar ƙara saka wani abu a cikinsa ba abin da ya ƙara ɓata mishi rai tunanin waccan na ce yarinyar da ya faɗo mishi cikin jerin muhimman tunanin da ya kamata a ce yana yi faɗa wa kanshi yake yi cewa auren shi da yake kanta ba shi ya nema ba saboda haka ba matsalar shi ba ce ya fita haƙinta tun da ya kira mata likita ya kuma tura a kula da ita so bai ga dalilin da zai sa a ce yana tunanin ta ko ta ji sauki ba duk da haka ba bakon abu bane a wajen shi idan har akan mara lafiya ne ita din da ya ce baya so tana kutsa mishi kai cikin tunani bai baro inda yake ba sai bayan la'asar kansa tsaye wuce dining room plantain da kwai ya ci ya sha fresh milk ya fito ɗakin shi ya shiga ya watsa ruwa ya saka wani farin yadi mara nauyi ya tuna a dining ya bar mukullansa ya fita ya ɗauko a babban falo ya haɗu da natacciya kallo ɗaya mata zuciyarsa ta wani harba Rabon da ya ji ta numfasa masa haka tun hudi. Ta yi kyau duk da baya son faɗar hakan, cikin doguwar ta Abuja style, daurin ɗan kwalinta simple sai mayafi. Tun da can yana so ya ga mace cikin shigar kaya purple kowane iri ne. Lokaci ɗaya ya jawo ta katuwar kofa ya kulle zuciyarsa, bai ma san yadda aka yi kofa ta soma buɗewa ba. Da alama fita za ta yi, don akwai ƙaramin mayafi a jikinta, ta sa shade shi ma purple. Cike da mamaki yake kallanta, kamar ko da yaushe kanta a ƙasa, ko inda yake bata kalla ba hasali ma rabawa ta ta wuce shi kamar baya wajen ta fice abinta murmushi ya ji ya kwace masa da ya jima maraban da ya ji ya bayyana a fuskarsa haka kawai in ba mafiyarsa yake tare da ita ba ko suna waya da kaninsa ya san ko kofar farko ba za ta wuce ba babu wanda ya isa ya buɗe mata gate ba tare da izininsa ba haka ta ta bin hanyoyi Bata san gidan na da girma haka ba sai yanzu Daya daga cikin hadiman gidan ta sa ta raka ta har kofar gidan sai da ta ganta a wajen gidan tukuna zuciyarta da take dokawa ta dan daidaitu. Tana saka shade in za ta fita, amma ba kowane lokaci ba. Yau ma ta saka ne saboda ya ɓoye idanuwanta, dan kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ta sha kuka har ta gode wa Allah. Dates ɗin da ta gani ne ya sake tunzura ta, ta fita ba da izinin mijin da aka ɗaura mata tafin karfi ba. Duk da ta san hakan ba daidai ba ne, amma bai dame ta ba. Tunda ba ta da mota a gidan, ta yanke shawarar ɗaukar drop zuwa Diamond Bank, ta ciri kuɗi, sannan kuma ta zo stop and shop ta siyi abin da take bukata. Mamakin girman gidan take yi har titi a ciki kamar na estate ɗinsu. Ta dan so gajiya da tafiya don ba sabawa ta yi ba. Gates ta gani a gargame kuma babu kowa a wajen. Ta ji wani takaici ya rufe ta. Ta kai tana goma a tsaye a wajen, wai ko za ta ga wani ya bullo, ta sa ya buɗe mata, amma babu kowa. Juyawa ta idanunta cike da hawaye tana ta ƙoƙarin kar ya sauko. Wato fita ma idan za ta yi komai bukatar ta sai ta sauke jin kanta ta tambayi na ta can nan kenan. ba ta ƙauna abin da zai haɗa su magana da juna. Tana son fitan nan kam, ko don gyaran jikinta ma dole ta fita. Tafiya take yi ga nauyi da zuciya ta yi mata. Ko a wani hali amma yake? Allah kaɗai ya sani. Tana dai da tabbatar tsakanin jiya da yau ya tsane ta. Ta san abin da ya kamata ta yi, duk da din da mahaifinta ya mata. Ta tabbata inda shi ya tsinci kansa a halin da take ciki, zai fahimci yadda take ji. Da wani sabon ƙarfin gwiwa da ta jima ba ta same shi ba, ta juya ta shiga gidan. Prince Ishak kam kullansa ya ɗauka ya shiga ɗakinsa, ya ɗauko sistem ya dawo babban falo. Yana zaune a falon hankalinsa na kan sistem ɗinsa na ta shigo. Ta tsane shi, wata idi ya tsana da bata san kalarta ba, ko ganinsa ba ta sanyi. Ganinsa kuma da ta yi, sai ya ƙoƙarin ruguza mata duk wani ƙwarin gwiwa da ta shigo da shi. Abin ta takaicin ma sai da ta ji gabanta na faɗuwa, ga wani kwarjini da ya mata. Tsaki ta ja cikin zuciyarta, ba ta san wannan abin da yake mata ko kaɗan. Cikin murya da bata gane ta ba ce ta ce masa, "Ka zo ka sa a buɗe min gate zan fita." Ya ji shigowar ta sare ya ci gaba da game ɗinsa. Ya kuma ƙi yin abin da ta ce, me take takama da shi da ba za ta ɗauke shi da muhimmanci ba. Dan shi ba ta gabansa ba shi zai ba ta damar jin hakan game da shi ba ita ma. Ba a yi macen da za ta nuna masa iyakarsa ba, ko da hudi ce kuwa. Dole ta ba shi girma ko ba ta so. In tana son magana da shi, ta zagayo ta kalli fuskarsa. Husna kamar za ta saka ihu don takaici. magana fa nake maka ka zo ka sa a buɗe min gate ta sake faɗa cikin alamar kulewa sisar ɗinsa ya rufe ya miƙe yana shirin nufar ɗakinsa ta sha gabansa tana cire shade ɗin idanunta ta kalle shi cikin fuska sosai tunda yake bai taɓa ganin kiyayya irin wanda ya gani a cikin idanuwanta ba dan na tambaye ka abu za nemi wulakanta ni da mamaki sosai yake kallanta a lokaci ɗaya kuma yake tambayar kanshi akan me za ta aure shi ta tsane shi ya gani cikin idanuwanta ba ta son shi ko da dai a ce zaka auri mutum don kuɗin shi da irin kalar tsanar da ta masa za ta haƙura sai dai duk wannan bai ba ta damar yi masa magana yadda take so ba kamar wanda magana ke wa wahala ya ce not that I care ki rubuta ko me kike so a je a siyo miki hawayenta take iya bakin kokarin ta wajen riƙe ba da tana da bindiga harbe wannan nataccen za ta yi me yasa baya ganewa ne me yasa yake son ƙara mata kunci har haka muryarta na rawa ta ce ka bar ni da abin da yake damuna jos ka sa a buɗe min gate kallon tsohon nan ya tsaya yake yi mata kallon da zaka rantse ba shi da wani muhimmin abu da zai yi da ya wuce zauna yana kallonta kamar yana hango har abin da yake bayan fatar jikinta tunda ta kalli idan shi ta yi magana ɗazun ta sauke kanta ƙasa tana jin yadda idanuwansa ke mata yawo saboda duk damuwar da take ciki bai hana kamshin shi damunta ba bai kuma hana bangaren zuciyarta da take dokawa duk idan ta gan shi ci gaba da aikin shi ba ganin suna shirin ɗaukar mintuna biyar bai ce mata komai ba yasa ta faɗin ba na son duk wata alfarma da za ta fito daga wajenka zan je da kaina kuma zan shiga motar haya motar haya ya nana ta a zuciyarsa ba wai bai san akwai bayan Allah da suke hawa motar haya ba ne sai dai har ga Allah ya manta da wani abu wai shi motar haya sai da ya zo dab da ita wannan karan ma kanta a ƙasa ya sa hannu ya ɗago fuskarta ransa ya ɓaci ba kuma ya so ana ɓata mishi rai saboda ba ko yaushe yake iya kontrolin abin da yake aikatawa cikin ɓacin rai ba ba a faɗa min da abin da ake so idan kika ƙure haƙuri na ba zai miki kyau ba daga ran da kika tako kafafuwanki cikin gidan nan kike cin alfarma da duk wanda yake karkashin sa yake ci gani yadda jikinta ke kyarma a hankali ta kuma kasa kallon idanun shi duk da idanuwanta akan fuskarsa suke ya jinjina kai kafin ya ce ko hadiman gidan nan ne suke bukatar wani abu fita ake yi a siyo musu ko ina na jikinta kyarma yake karo na biyu kenan da ya kai hannun shi kan haɓarta kuma ɗumin hannun yana shigar mata wajaje da yawa a jikinta hannunta ta sa ta ture nashi hannun Karfin gwiwa da take ji ya gama narkewa kawai sai take yi ta samu abin da take bukata. Karo na biyu da ya misalin matsayin 'yan aiki da nata, ta rasa abin da ya sa hakan ya sosa mata rai. Yana kallonta ta buɗe jakar hannunta ta ɗauko ɗan ƙaramin dairi da biro, ta rubuta always da recharge card, ta kuma rubuta pin ɗin ATM ɗinta daga ƙasa ta ja masa layi. Sannan ta rubuta tanki take so a ciro mata cash. Ta ɗauko ATM ɗin da dubu uku, dubu ɗaya za a siya mata always, dubu biyu kuma katin MTN. Ba tare da ta kalli fuskar shi ba, ta miƙa mishi takardar da kuɗin da ATM ɗin. wani irin kallo ya mata sannan ya karɓi takardar kawai ya bar kuɗin da ATM ɗin suka faɗi ƙasa bai jira amsa ta ba ya wuce abinsa ya tsani wannan yarinyar da take ji da kanta duk da yanzu ya tabbatar ba kwaɗayi ne ya sa ta aure shi ba tunda ya ga tsanar sa a idanuwanta sai dai ya rasa dalilin da zai sa ta aure shi idan tana masa wannan tsanar wayaye aka kawo always ɗin guda goma da katin MTN na dubu biyar bai koma ɗakinsa ba sai da ya bar sallawin idan an kawo kayan a kai ɓangaren natacciya yana shiga ɗakinsa ya sake duba list ɗin ya ga ta sa a ciro mata kuɗi, ya ja tsaki, baya son harkar karanta ko kaɗan da zubar da mutunci. Durowar sa ya janyo, ya ɗauko rafas ɗin kuɗi ‘yan dubu-dubu na dubu hamsin, don babu ma kuɗin sosai sai ya kira an ciro masa. Baya jin zai iya sake fita babban falo saboda yadda ran shi yake a ɓace. Wayaye wa Kamala da yake kula da komai na gidan, ya sa a tura masa wata ɓangaren shi. Falon shi ya fito ya tsaya, sai da ta zo ya bayar da kuɗin a kai wa natacciyar yarinyar can. Kan kujerar falon ya zauna, ya limshe idanunsa yana karanto addu'o'in da zai samu nutsuwa a bisa koyarwar musulunci. Sallama ya ji ya bude idanun shi. Cikin ladabi hadimar da take tsugunna ta Allah ya ja da ran yarima. Lafiya? Ya bukata murya shi a dake. A tsorace hadimar ta ce, Ranka shi daɗe, uwar gida ta ce a dawo maka da saƙon nan. Ki je da shi kawai. Ya faɗa yana ƙirga ɗaya zuwa goma cikin kansa. So yake yi ya nutsu ko yaya ne kafin ya fitar da kafa shi daga cikin falon. Cikin rawar murya Hadima ta ce, ranka ya daɗe ban fahimta ba. Cikin tsawa ya ce, ki ɗauki kuɗin na ce, yaren Hausa ne ba kya ganewa? Da sauri ta miƙe tana faɗin Allah ya huci zuciyar Yarima. Tana fita ya sa takalmansa ya nufi sashen husuna da tun ranar da aka kawo ta rabon da ko hanyar ya kalla. husuna kam tana zaune gefen gadonta ta rabka tagumi da tunani kala-kala a zuciyarta. Sanda aka zo aka kama mata kuɗin wai in ji Yarima. Wani abu ta ji tun daga ƙasan kafar ta har zuwa zuciyarta. Waye shi da har zai yi zaton tana buƙatar kuɗin shi. Tana kallon mamakin da yake kan fuskar hadimar lokacin da ta ce ta mayar masa da kuɗinsa. Kasa jurewa ta yi, ba ta san lokacin da hawaye suka zubo mata ba, ta sa hannu ta goge su. Ƙirjinta na mata wani irin zafi. Turo ƙofar aka da wani irin ƙarfi da sai da ƙara ta sa hosuna ta zafara. Da yanayin yadda ya turo ƙofar haka ya mayar da ita ya kulle. Tana kallo ya sa kulli a jiki yana shirin kullewa. Gabanta ya shiga dukan uku uku. Murya na rawa ta ce, What, what are you doing? Ka fitar min daga ɗaki. Bana, Ganin ya cillar da mukullin gefe ya nufo gadon, yanayin fuskar shi yasa ta haɗiye sauran ta. Da sauri ta dinga ja da baya tana matsawa har ta kai ƙarshen gadon. Ta takure jikinta. Gefen gadon ya zauna ya fuskanci inda take. Cikin muryar shi ta ƙara buɗewa sosai saboda ɓace rai, ya kalle ta ya ce, Zo nan. Yana bubuga kan katifar kusa da shi. Girgiza kai ta shiga yi tana ƙara matsawa jikin gadon kamar za ta shige cikinsa. Ba zai miki kyau ba idan har na ƙara so na janyo ki da kaina. Ya faɗi a gajiye. Muryar shi da yanayinsa sun tsorata Husna. Wasu hawaye suka gangaro mata. Kalanta kawai yake yi. Gani ta ba ta da wani zaɓi, ba ta san me yake nufi da ita ba. Ko ma menene ba ta so ya zo inda take janyo ta. Ba ta son hannun shi ya sake kaiwa jikinta, ba ta so sam. A yanayin da ya faɗi magana ta san zai aikata saboda bata ga wasa a fuskarsa ba. Ga ta Allah ya zuba mata tsoron tsiya. A hankali ta ja jikinta ta matsa tsakiyar gadon tana hawaye. Kalanta yake yi, yanda da ta firgice ga hawaye wani na bin wani. I really don't want to repeat myself, ya faɗa yana kallanta. A yanda yake jin shi komai zai iya faruwa. Matsowa ta inda ya nuna mata, jikinta ko ina na kyarma. Ya ja wani uban tsaki a zuciyarsa. Daga shi har ita auren nan da aka yi masa an shiga rayuwarsa ne ya kula. Kalli yanda jikinta yake kyarma, kamar wanda ta ga wani mugun abu. Ransa ya kara ɓaci, ba san taɓa ta yake yi ba, ba ta jin magana ya kula. Ya kuma rasa dalilin da yasa take da ƙarfin halin ɓata masa rai har haka. Baya son ne. Idan har yana son rage matsalar su dole ya koya mata gujewa bacin ransa. Komai tsanar da ta yi masa kuwa. Da haka ya kamo hannunta da bai san me ta je ta taba suka yi karara haka ba. Hannu ɗaya ya saki, ya kai shi fuskar ta ta janye. Stay still. Ya faɗa da wata iriyar murya da ta sa ta tsayuwa. Wasu hawaye suka ƙara zubo mata. Hannu ya sa ya goge su yana faɗin, ba na son ganin hawayen nan. Magana nake so mi, kina ji na? Wasu na kam a tsorace take, kai ta dinga ɗaga masa tana ƙoƙarin tare hawayenta amma ta kasa hannu ya kai ya dago mata fuska ya tsani yadda duk da hawayen amma fuska ta tayi kyau cikin idanu yake kallanta da yana so ya tabbatar da sakon shi ya kai mata yau ya zama rana ta farko da zan sa a aiko miki a biki mayar min matsalolin da nake ciki sun min yawa ba kuma na san ƙara su da gulmace-gulmace tsakanin hadimaina cewar matata ta raina ni yanayin abin da ta gani a idanunsa sai ta ji sam abin da ta yi masa din bata kyauta ba sai dai shi ma yanayin da ya sa ta shiga da wanda ta tabbatar yanzu haka amma yana cikin fin nata bai musu adalci ba. Ba ta san yadda jikinta yake bin umarninsa, hannun shi da yake taɓa mata fuska take son turewa, sai dai ba ta son bijirewa umarninsa. Ba ta san me zai iya yi ba, ga ɗakin ya kulle, hakan ma shi ya faɗaga mata hankali. Kai ta ɗaga masa alamar E, a da ke ce, talk to me da bakinki, ba na son magana da kai. Sai da ta haɗiye wani miyau, sannan can ƙasa makoshinta ta ce, e na ji. Good girl. Ya faɗa yana cire dukkanin hannayensa daga jikinta. I'm waiting. ya faɗi a gaggauce sai da ta sa hannu ta goge fuska ta sannan ta ce me zan yi kuma kin mun laifi an baki san me ya kamata ki yi ba kenan da wata sabuwar tsanashi ta ce ka yi haƙuri jinjina kai ya yi miƙe daga kan gadon inda ya cilla mukullan ɗakin ya ɗauko yana buɗewa wata hadima za ta ƙwanƙwasa da sauri ta tsugunna ƙasa tana faɗin Allah ya ƙara maka lafiya ko kallon ta bai yi ba ya wuce ta ce ta ta ƙarasa cikin ɗakin da sallama ta tsugunna ta miƙa wa Husna leda hannunta Karɓa ta ta ce mata, za ki iya tafiya. Don ta kula idan bata ce su tafi ba, haka za su yi ta tsugunno. Zuciyarta yanzu ba tana ta ce ba ce. Tule shi da abin da ya mata ta yi a gefe sai zuwa anjima. Ta buɗe da ta zazzago kayan ciki. Katin waya ta ɗauka ta kankare su duka. Ta lalibo waya ta ta yi lodin. ta ma rawa yake yi, kamar yadda zuciyarta ke rawa. Namba Amar da take kaman tambari a zuciyarta saboda zanen da ta yi, ta saka ta danna kira. Da dirringin ringin ɗin da za ta yi da yawan hawayen da suke zubo mata, sai dai har ta yanke bai ɗauka ba ta sake kira bai ɗauka ba sai da ta je da kira kamar biyar bai ɗauka ba tana jin zuciyarta kamar za ta fashe saboda fargaba a karo na shida ya ɗauka muryar shi can ƙasa ya ce hello ko a mafarki ko a ido biyu ko a cikin dandazon taron jama'a za ta iya gane murya ammar ɗinta sai yanzu da ta ji muryarsa ta san kewarsa da zuciyarta ta yi numfashin ta hawar barazanar ɗaukewa yake yi cikin murya mai matuƙar rauni ta ce nawan ni ce Husnata, ya faɗa, ta san shi sosai. Hakan ya sa ta fahimta yanayin muryarsa, da alamun akwai rashin yarda da cewar ita ɗin ce ta kira shi. Shirin da ya ji ta yi ne ya sa shi cewa, Husna da gaske ke ce? Ta wanke min magana don Allah. Muryarta na rawa ta ce, Ni ce Ammar. Ya Allah. Ya faɗa ya shiru. Ta san kuka yake yi daga yanayin muryar shi. Can ƙasan makoshi cikin kuka ya ce, Husna don Allah ki ce min mafarki nake yi. Ki ce abin da suke faɗa min ba gaskiya ba ne. ita ma kukan na neman cin ƙarfinta ta san idan ta kuskura ta fara bata san ranar barinta ba dole ta zama mai kwarin gwiwa ta yi masa magana ka saurare ni wallahi ba na son auren nan ba na son wanda aka aura min ban taɓa son kowa ba sai kai ammar ka yadda da ni tunda take a rayuwarta bata taɓa jin namiji saurayi babba kamar ammar na gunjin kuka haka ba kukan shine ya ƙara karya mata da zuciya bata san san da kukan ya kwace mata ba sun fi minti goma sun kasa magana kafin ya samu ya ce Me yasa zaki min haka? Ke baki san irin san da nake miki bane ne? Haba baby na. Komai da nake nema a rayuwar nan dan na aure ki ne. Na sani, na san haka wallahi. Ta faɗa, zuciyarta na wani tafasa. Lokaci ɗaya zazzabi ya rufe ta Wani irin kuka take yi da yake fitowa tun daga kasan zuciyarta, dan hawayenta ma sun daina zuba. Cikin kuka amma ya ce, To ki kashe auren na inda kina so na da gaske ba ƙarya kike min ba Husna. Bata san ma ya akai bata taɓa kawo ranta wannan shawarar ba. A tsawon sati biyu da ta yi a wannan ƙaddararren gidan, wani sanyi ta ji a zuciyarta ta wani fannin. Halinta ta sa ta dafe ƙirjinta saboda zafin da yake mata. Amma zan kashe auren nan, na maka alƙawari za mu yi rayuwar mu tare. Tana jin yadda ya sauke ajiyar zuciya. sha ta dishe saboda kuka. Husna ina son ki da yawa, na san ba za ki taɓa bari na ba wallahi. Tun jiya da na dawo aka faɗa min, na ɗauka zuciyata za ta fashe ni. Tunda na zo ɗaki na kwanta jiran mutuwata nake yi, wasu na ke ce numfashina. murmushi tai duk da halin da take ciki bai hana ta jin son ta ba wanda ta jima bata ji irinsa ba ni ma ai ka san ina son ka ko da auren wani akan ki wasu na zai yi wahala zuciya ta ta yadda da hakan ya faɗi a raunani. da sauri ta ce zan kashe auren nan i promise you nawa hira suka yi ta yi abinsu ya ce mata bari ya tashi ya sallah ya wanka bata bari ya tafi ba sai da ta sa yi alkawarin zai ci abinci tukunna duk da ta ji murya amma da rakansa masu saka ta nutsuwa ita ma ta masa alkawarin da bata sanya za a yi ta cika shi ba wani farin ciki take ji amma bai tsane ta ba yana son ta har yanzu wani bangare na zuciyarta yana son nuna mata kuskuren abin da ta aikata ita kam koma menene bai dame ta ba a yanzu da wutar soyayya amma take tsarga mata kwanciya ta akan katon gadan maganganun na mata yawo ta tana jin sanyi da kyar ta iya sakowa daga kan gadon ta kashe AC din ɗakin ta koma ta kwanta ta lulluɓa amma jikinta kyar sanyi yake yi saboda zazzabin da ya lullube ta a haka asabe ta shigo ta same ta da gudu ta sauka kasa ta je ta faɗa a kira kamala a gaya mishi ya kira prince ishak uwar gida ba lafiya prince ishak kam tun da ya fita daga ɗakin husna ya sa aka kai shi lambu ya yi zamansa don sam zaman gidan duk da ɓangarensa daban da nana ta ciya ya fita daga ransa baya san yadda take bata masa rai tana sa shi yin abu don dole yana kishin gida kan ɗaya daga cikin kujerun da ke lambun ya limshe idanuwansa yana tunanin kalar zaman da za su yi da ciya a abuja wayar shi ta kama ruri yana ji ya share sai dai har sau uku a na hudun ne ya dauko? ba tare da ya duba ba ya amsa ya kara a kunne cikin ladabi kamala ya gaida shi kafin ya faɗa mishi cewar husna ba ta da lafiya ya buɗe idanun shi a hankali yana ji kamar duka nauyin duniya aka dauko aka ɗora mishi ina amfanin wannan auren da babu komai a cikinsa sai matsala da takura ya yi niyyar kawai ya kira doktor ya je ya duba ta sai dai baya son karanta wannan kuma zai nuna cewar bai damu da matar shi ba wanda gaskiya ne ya dai damu da kare mutunci da martabar gidansu